السلام عليكم ورحمة ta'ala wa وبركاته manya manyan malamai jigajigan malamai da suke wannan majmu'a mai albarka da shugaba na ji tambayoyin da ta tura da shi wanda ta yi mai musharaka a wajen ansa su to abu na farko shi ko tambaya ta farko maulidi wanda wasu suke yi domin tunawa da zagayowar ranar haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi wannan maulidin kamar yadda ka yi bayani masu yinsa sun kasu gida biyu wasu suna yin sa ne da wato niyyar ibada sun ɗauke shi matsayin ibada wanda suna takarobi da ita zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma sun ɗauke ta matsayin al'ada to ga wanda suka ɗauke ta matsayin ibada wannan ibadan abinda jamhurin malamai suka tafi a halus sunnati cewa bid'a ce shi yasa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Aisha wanda ya zo cikin sahihain من عمل عملا ليس عليه haƙiƙa فهو رد حقيقة زامي بيانا بنغري نجو waɗanda suke ɗaukansa al'ada su kuma menene hukuncinsu ko kuma menene a mahanga ta shari'a ta ce a kai wanda suke ɗaukan maulidi ibada suna yin sani domin nuna so ga annabi muhammad sallallahu kuma shi nuna so ga annabi ibada ne tunda imanin mutum baya cika dole sai ya so annabi kamar yadda ya tabbata cikin sahih al-bukhari da waninsa hadisin anas la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in kuma taron da suke mafi yawanci in suka je wasu daga ciki suna karanta tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna karatun alkur'ani mai girma da sauransu to kaga wannan din ibada ne kenan kamar yadda wasu daga ciki suka dau maulidin kenan sai dai wannan ibadan a bid'a ce kamar yadda muka yi bayani ta yi magana akan cewa shin akwai magabatan da ya kasance sun magabata sun taɓa yin maulidi ko ba su taɓa yi ba haƙiƙa ne abinda jamhurin malamai suka tafi ma'abota ilimi a magabata tun daga lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi to sahabbai da kuma tabi'ai da asba'u tabi'in ba su yi maulidi ba kuma waɗannan su ne manyan magabata wato alƙurunu salasa al-mufaddala wanda hadisi ya tabbata cikin sahihain daga imran ibn al-husayn da abdullahi ibn mas'udin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum shi yasa malamai da suka yi rubuce-rubuce da dama suka yi bayanin cewa wato waɗannan ƙurun ɗin almufaddala ba su taɓa yin maulidi ba hatta wanda suke ganin halastinsa daga cikin ahalus sunna su ma duka sun tabbatar da wannan yar'iran su al'imamu suyuti a littafinsa shi ma duk yana ganin wato an hikayanto maganganunsa wanda yake ganin halastin haka amma shi ma ya tabbatar da cewa waɗannan kuron ɗin ba su yi maulidi ba wato magabata ba su yi maulidi ba kaɗan daga cikin malamai ma'abuta ilimi da suka yi wannan bayanin cewa magabatan nan da muka yi bayanin su ba su yi maulidi ba akwai al-imam al-fakahani al-maliki a risalar ko littafin mai suna al-mawridu fil ala amal al-maulid babban malami na biyu abu abdullah al-haffar a fatawoyinsa wanda babban malami ahmad ibn yahya abul abbas al-wansharisi ya yi bayanin haka ya ambata a cikin littafinsa al-mi'yarul mu'rid kuma yana cikin ulama al-maghrib a cikin littafin sa al-iyar al-mu'ri wato yayi wannan bayanin cewa waɗannan magabatan ba su yi maulidi ba haka malami na uku babban malami ibn al-hajj al-maliki a littafin sa al-madkhal juz'i na biyu shi ma yayi bayani cewa waɗannan magabata ba su yi maulidi ba haka a cikin littafin subulul huda war rashad na lissalihi shi ma ya yi bayanin haka cewa magabata ba su yi maulidi wa waɗannan wanda ba muka yi bayanin su haka babban malami shekul hanafi mufti diyar al-masriya sabiqan muhammad bakhit a littafinsa ahsanul kalam shi ma ya ta'allaq bis sunnati wal bid'a min al ahkam shi ma yayi wannan bayani cewa magabatan nan wato ba su yi maulidi ba haka shi shekul islam a rubuce-rubucensa ya yi wannan bayanin haka na bakwai al'imamu suyuti da muka yi bayanin a cikin littafin husnul maqsad shi ma ya yi wannan bayanin hatta maganan ibn hajar da ya to shi ma duka ya tabbatar da haka cewa magabatan nan wato ba su yi maulidi ba imamu suyuti yake cewa sai dai tun da shi yana ganin halastinsa idan an yi sa da husnul niyya yake cewa za a iya sama mai mawakafi daga alkur'ani ko sunna to amma dai zance mafi inganci shi ma ya tafi akan cewa magabata ba su yi maulidi ba haka littattafai na mu'asirun wanda suka yi rubuce-rubuce iri iren su a majmu'ul fatawa na babban malami Sheikh Jalil Muhammad bin Salih al-Uthaymeen da Sulaiman ba da sauransu waɗannan littattafai maraje din duka sun tafi akan cewa wato magabata ba su yi maulidi ba na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a waɗanda suke cewa suna yin maulidi domin al'ada ne to haƙiƙa idan aka ce su suka ce suna yin maulidi domin al'ada to a haƙiƙa wato ita al'adar nan da suke yin ta asali wanda suka ƙirƙiro maulidi ba musulmai ba ne wato kamar yadda za mu yi bayani waɗanda suka ƙirƙiro maulidi wato sun zo ne daga daular ubaidiyya yan yani shugabanni zan ce na daula al'ubaidiyya al su kuma waɗannan wato al'ubaidiyya da al su waɗannan a su sun mallaki farko sun yi rayuwa a maghrib wanda sun mallake ƙasar maghribul arabi bayan sun mallake ta sannan sai suka shigo ƙasar misra nan ma suka mallake ƙasar misra wanda suke su waɗannan ubaidiyya da alfatimiyya suna kan aƙida ne na shi'a suna kan aƙida na shi'anci ne kuma shi'ancin ma irin baƙin shi'ancin nan suke kai wanda suna jinginta ko jingina kansu zuwa ga fatima kuma haƙiƙa a su ba 'ya'yan fatima ba ne kuma ba jikokin fatima ba ne ubansu shine ne al-mahdi ubaidullah al-mahdi shi kuma wannan ubaidullah al-mahdi din wato idan aka bi silsila ko salsala na tarihinsa a bakin bayahude ne Bayahudi ne wanda yake baki ma bakin Bayahudi. dan ta'adda zindiki wanda ya yada wannan aƙidar nasu a maghrib bayan ya gama yaɗa ta a can sannan ya shiga misra ya yaɗa wannan aƙida kamar yadda za mu ga wannan magana a cikin littafin al-mawa'iz wal i'tibar bi zikr khutat wal asar na taqiyuddin eh, abi abbas ahmad ibn ali al-ubaidi al-maqrizi wanda yafi shahara da al-maqrizi wanda ya rasu shekara ta 845 a cikin wannan littafin wannan babban malami bayan ya yi wannan bayanin sannan ya yi bayani yake cewa waɗannan al'ubaidiyyan da su alfatuniya daga cikin wato a matsalolinsu cewa suna da bukkuna na maulidi da dama wanda sun kai ashirin da wani abu daga ciki akwai bikin maulidi na farkon shekara da suke yi sannan akwai bikin maulidi na ashura sannan akwai bikin maulidi na annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akwai bikin maulidi na wato tunawa da ranan haihuwan ali ibn abi talib sannan akwai bikin maulidi da suke na hasan sannan akwai na husaina sannan akwai na fatima a takaice dai ya kai wajen maulidi ashirin da wani abu wanda waɗannan a baƙaƙen yan shi'an yan ta'addan zanadikan suka kasance suna yi a wancan lokacin wanda kuma a wannan lokacin wazajen karni na hudu kenan lokacin da wannan abin ya faru su ne al'ubaidiyya da su al-fatimiyya al'imamu suyuti rahmatullahi ta'ala alaihi ya ɗan yi bayani a kansu a cikin littafinsa wato tarihul al-khulafa a imamu suyuti a farkon littafin yake cewa shi ba zai ambaci tarihin waɗannan mutane ba al'ubaidiyya da al-fatimiyya saboda ya baya i'tibarin su musulmai wato su ba musulmai bane su ba halifofi bane na musulmai su ba musulmai bane Sabida daga cikin wato matsalolinsu yake cewa zanadika ne sannan sun fita daga addinin musulunci sannan bayan haka akwai waɗanda suke zagin annabawa daga cikinsu akwai waɗanda suke halasta shan giya sannan daga cikinsu akwai waɗanda suke sawa a masu sujada yake cewa 'yan ƙananan masu ƙarancin ta'addanci ko kafirci a gare su su ne 'yan shi'a to saboda haka wannan kaɗan kenan daga wato suwa ne al'ubaidiyya ko alfatimiyan nan wanda su ne suka ƙirƙire a maulidi abu na hudu shine ka yi magana ko ka tambayi cewa shugaba cikin tambayoyin da ka yi shin akwai hadisai da dama waɗanda suka yi bayanin akwai hadisi wanda ya bayanin cewa yana halasta a koyi da waɗanda ba musulmai ba misali idan ya kasance su wannan wanda suka ƙirƙiri maulidin ba musulmai ba ne kuma suna yin shi da al'ada ne da niyan al'ada to kamar yadda muka yi bayani haƙiƙa akwai hadisai da dama wanda suka zo suka nuna kyama da rashin koyi da waɗanda suke ba musulmai ba wato wanda suke ba musulmai ba baya dacewa mutum ya dinga koyi da su kaɗan daga cikin hadisai hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake cewa da tattabi anna ko la tattabi anna la tattabi anna sunana man qablakum shibran bi shibrin ذراعا بذراع حتى لو سلكوا آه، جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى قال فمن وانا حديث آه، يا ذكر صحيح البخاري حديث أبو سعيد الخدري فبيد هكا وانا ينانون حرنتم كوي دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بار لا باري شيوا لوكتي زيزو وانا ذا دا كوي دا وانا فكبا مسلمي با هما Ah, wannan yana cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya faɗa kuma ya tabbata din ya tabbata yau yanda mutane suke koyi da bangarori da dama da ababe na waɗanda suke ba musulmai ba a ah, wannan hadisin hatta lajnatu da'ima na fatawa na saudiya sun tafa hujja da shi akan haramcin wato yin badde badde wato yin maulidi mutum yayi maulidi domin tunawa da rana haihuwansa idan ya zagayo duk shekara da dai dukan wasu maulidi sun kafa hujja da wannan hadisin kamar yadda suka kafa hujja da hadisin da muka ambata man amina amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun da hadisin khairul hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah saboda karkashin wannan hadisin da tattabi anna sunan man qablakum shibran bi shibrin bayan sun kafa hujja da shi wato malamai na lazmatu da'ima na fatawa na saudiya suka ce saboda yin ihtifali da bil mawalid wannan wato koyi ne da yahudawa da nasara saboda wannan ba addinin musulunci bane ne wannan addini ne na yahudawa da kiristoci sannan daga cikin hadisai waɗanda suke nuna haramcin koyi da waɗanda suke ba musulmai ba wanda shi ma lajinatul fatwa ɗin ta saudiya duka sun kafa hujja da shi shine man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum sannan bayan haka shekul islam eh, ibn taymiya rahmatullahi ta'ala alai a cikin littafinsa iqtida'us siratul mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim wannan littafi mai albarka a cikinsa ya yi maganan cewa ko da a ce al'ada ne a lokacin da ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin sunan Abi Dawud lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Anas ya zo ya samu eh, mutanen Madina sun rike wasu ranuka guda biyu wanda suna wasa ciki a waɗannan ranukan sai ke cewa maso ma hadani yauman sai suke cewa wannan ranaku guda biyu ne wanda muka kasance nan abu fihi ma fil jahiliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa to an canza muku waɗannan ranakun da wanda suka fi su alkhairi shine ranar Eid al-Adha da Yawm al-Fitr a karkashin wannan bayani da da Sheikhul Islam yayi bayanin da ya karkashin wannan hadisin sai yake cewa idan aka lura anan zamu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato waɗannan mutanen duk da waɗannan ranuka nasu suna wasa cikinsu a al'adance ne amma kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yadda musu da wannan al'adan ba sabida ne ya gusar da ita sabida wato mukhalafa da take da shi wato ba wannan ba wai addini bane wanda wanda musulunci ya kawo da ba addini bane na musulunci sai manzo Allah ya ce to an musanya musu da abin da yake shine addini a musulunci yawmul adha da yawmul fitr a shekul islam ibn taymiya a littafin sa iqtida'u siratal mustaqim sai yake cewa wannan yana nuna cewa dole za su bar waɗannan ranakun nasu za su yi riko da randa ranakun da annabi ya ba su saboda baya yiwuwa da badal da mubdal minhu a dinga yin su kowane lokaci Ah, da haka tun da an canza musu ranakun da aka canza za su bar su su ɗau ranakun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, ya ba su to waɗannan kaɗan kenan daga cikin hadisai wanda suke nuna cewa baya dacewa a dinga koyi da waɗanda ba musulmai ba sannan abu na biyar ah, maganan da kai shin ko akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɓoye na wahayi ko na risala wanda bai isar da shi ba haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi a farko dai tun daga alkur'ani mai girma allah ya yi bayani ya cika addininsa kamar yadda aya ta cikin suratul ma'ida اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعندما لمينا أبو تاتر سيري سكشيه وأتممت عليكم نعمتي واتو ni'iman da Allah yake nufi a nan shine wato ni'iman addini wanda ya cika shi ya cika ma al'umma addininsa sannan haka ya tabbata tun cikin suratul an'am Allah yake cewa ma farratna fil kitabi min shay sannan ya tabbata a aya a wata aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin suratul takwir inda yake bayanin yake siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya shafi wahayi da risala to ya isar da shi face babu abin da ya ɓoye inda yake cewa wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin a wata qira'a wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin idan aka ɗauki qira'o'in guda biyu sai ma'anan tattadih aksar sannan ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya zo cikin sahihain lokacin da masruk ya ce wa Aisha radiyallahu ta'ala anha a lokacin da ya ce mata يا أمتاه هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكن من حدثك من حدثكهن فقد كذب sai ta ambato ababen nan guda uku take cewa duk wanda ya baka labarin su to lalle yayi ƙarya abu na ukun na ƙarshe da ta ambata Aisha radiyallahu ta'ala anha shine take ce ma Masruq wa man haddathaka annahu أبو نأخشيني ومن حدثك أنه كتم فقر كذبا ومن حدثك أنه كتم فقر كذبا وكوان دي باك لا باري تيوى النبي يأوي وان أبو نرسالة ونحونا وحييني إسربا فوياي كريا ثم قرأت سنة تكرنت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك ورسالاته أو تقراءة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين sai take cewa walakinnahu a jibrila fi suratihi marrataini ah, zuwa ƙarshen hadisin to kaga da wannan ne za mu fahimci cewa ah, waɗannan dalilai addinin musulunci Allah subhanahu ta'ala ya bayani ya cika shi kuma amanan da aka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar na abin da ya shafi risala ko na wahayi ya isar ba tare da ya ɓoye wani abu ba ko ya rage wani abu saboda haka yanzu wani ya fito ya ce ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a bacci ko a falke ya ba shi wata shari'a ko wata ibada wanda zai yi wannan duka maganganu ne na yan bid'a sannan abu na shida sannan abu na shida wanda ta yi bayani cewa alkur'ani da hadisai sun isa mutum ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala ko ba su isa ba to haƙiƙa shi abin da ya shafi al'ibada al'afula fil ibadati at-tawaqquf yani al'ibadat kulluha tawqifiyya aka ce tawqifiyya shine mutum ba zai yi wani ibada face abin da ya zo cikin alqur'ani ko sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma asar wato na sahabbai wanda suka yi bayani wanda bai ci karo ba da alkur'ani ko sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam to duka asar waɗannan wato da kuma istihadat na magabata wato a immatu ahalul ilimi istihadat na su ta ɓangaren ilimi waɗannan su ne abin da ake ibada da su idan ya kasance misali wani abu ya zo wanda alkur'ani bai yi bayani ba to ko sunna ba ta yi bayani ba amma aka samu asari na sahabi to za a yi riko da shi ko kuma wasu abubuwa ne kamar yadda kowa ya sani su masailul al'ilmiya ta tajaddad haka kuma alfatawa ta tajaddad alhawadis muke nufi ta tajaddad to za a samu wasu abubuwa wanda suke zuwa mu'asira za ka ga malamai ma'abuta ilimi wato za su yi bincike sannan su yi ishihari da kiyasi da gwargwaron da ilimin da Allah subhanahu ya ba su to wannan idan suka yi bincike suka tabbatar da hukuncin sa wannan shi ma ana riko da shi to a takaice dai a shi mutum musulmi masajirar tashire wanda aka yi bayani to ba zai fita ba daga gare su wato guda hudun da aka yi ittifaki a kan su da kuma sauran ga baki ɗayan su zai musajirar tashire wanda sanannu ne a wajen malamai saboda haka su ake riko abin da ya shafi addinin musulunci kuma ita ibada ana yin ta ne gwargwadon wato dalilai da aka samu ingantattu wanda cikin alkur'ani ko sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wato maganganu na magabata waɗanda suke eh, ma'abuta ilimi wannan a ƙarƙashin wannan ne ake ibada saboda haka riko da alkur'ani da hadisai da kuma maganganun sahabbai da tabi'ai ma'abuta ilimi sun isa mutum ya yi ibada sun isa amma mutum ya ƙaƙaro wani abu daga gare shi wanda ba karkashi na ilimi ba istinbati da karkashin al'aya ko hadisi wannan wannan baya cikin wato abin da yake da kyawu mutum ya yi ibada da shi dole ne ibadan sai kasance ya yi ta ne wifkan ala wato al'adun lafi sahiha sannan abu na bakwai wanda ka yi magana a kai shine al'imawa malik bin anas rahmatullahi ta'ala alai abinda ake ruwaitowa a littattafai na tarihi da nasira da kuma na tarjama cewa ya kasance yana tafiya babu takalmi a madina kuma baya hawa dabba ba don komai ba suli da girma madina almadinatul munawwara suli da nan ne aka binne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kuma shine fiyayyen halitta to a iya binciken da na yi ban dai san sauran abin nan ba da majmu'a ta haɗa jigajigan malamai shi mafi yawanci malamai sun tafi kan wannan labaran da ake jingina su ga al'imama malik babu wani sanadi mai inganci da gare shi wato maganganu ne wanda ba su tabbata ba wannan ba su tabbata ba al'imama malik ba bai aikata haka ba sabida sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance a suna tafiya da takalma a madina kuma suna hawa dabbobi sannan bayan haka ma har ma akwai wanda ma sun yi sallah da takalmi a cikin ma masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma malik bin anas ya kasance mutum ne mai tarin ilimi kamar yadda a magabata suke faɗa idan zikira al malik fa malikun najmun wannan idan ban mance magana al shafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi sannan daga cikin abubuwan da yake riko da shi hatta a mazhabarsa amalu ahalin madina da kuma wato maganganu mirasu sahaba wannan da yana cikin abin da alimawa maliki na ana ya kasance yana riko da su yana ba su kulawa sosai a fatawoyinsa da sauransu to saboda haka wannan kissa wasu daga cikin malamai na abota ilimi gaskiya sun ce bata inganta ba wato babu sanadi ingantacce wanda al'imam malik bai aikata haka ba abu na takwas na ƙarshe maganan da ke cewa akan abin da wasu ke yi kamar suna ganin idan za su yi suna akwai wurare da suke ganin shine na karɓar addu'a wanda ƙila tsohon masallaci ko kuma wani majalisi na karatu na tsohon malami su je su yi raka'a biyu sai su yi nafila su yi addu'a suna ganin irin waɗannan wurare su ne wato ya fi kusanci da a karɓi addu'a to ban san wani dalili gaskiya akan haka ba masu aikata wannan ban san wani dalili da suka dogara a kansa ba wannan shi ne lokacin da na so in yi a kan an san tambayoyin nan da ka jefa su ko ka jefa su cikin majmu'a أبنى مكف الأريل من أرق على أصوان وتعالى إبام الأهل وسلم كي كسكري من أرق سيقافر تامنا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شو آه، نادي أبا بيدا كي بياني وان لكي نيمان كارم بياني أكنسو فرقو maganin shekul islam ibnu taimiyya rahmatullahi ta'ala alai wato akwai ban mamaki 'yan bidi'a da suke riko da wannan magana na shekul islam ibnu taimiyya duk wanda ya san shekul islam ya san yadda ya tafiyar da rayuwarsa ya karar da rayuwarsa wajen rugu-rugu da waje-waje da kace da 'yan bidi'a yadda ya waje-waje da yi rugu da su wanda ya rubuta littattafai da dama akan aqida da tauhidi wanda yake kace-kace da yan bid'a amma kuma su yau za su zo su ce suna kafa hujja da maganansa wanda hatta a babban littafin sa majmu'ul fatawa ya akwai mujalladi ko mujalladat wanda akan aqida ne kawai yanda yake ta rugurugu da wato yan bid'a to saboda haka wannan magana da ya yi daga cikin wuraren da ya faɗa a cikin littafinsa iqtida'u siratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim wanda jiya mun yi ishara ga wannan littafi wannan littafi kuma ya rubuta sani wato wajen ishara da bayanin hanya madaidaiciya wadda ya gamata kowane mutum ya bi ta wadda zai samu tsira duniya da lahira ya saba ma hanyoyi waɗanda suke za su iya kai mutum zuwa ga wutan jahannama ya lissafo wato hanyoyi ya ambato ire-iren su yahudawa da kiristoci da majusawa wanda duk ya gamata mutum ya saba ma waɗannan hanyoyin da waɗannan wato tafarki saboda za su iya kai shi wutan jahannama a lokacin da ya jero hanyoyin da dama wanda har ya sanya 'yan bid'a a ciki cewa ita shi bid'a wannan yana ɗaya daga cikin irin hanyoyin nan wanda ya gamata mutum ya nisance su ta yanda zai kubutar da kanshi daga shiga wato wutan jahannama a lokacin da wannan magana ya yi ta ne lokacin da yake magana a kan bid'a wato ya sanya wannan magana a jerin waɗannan hanyoyin wanda ya magana a ya gamata a kyamace su a nisance su hanyoyi ne wanda za su kai mutum zuwa ga wato wutan jahannama wannan magana da shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi ta'ala yayi wato ya ambace ta a cikin littafin istiba'u sirat mustaqim inda yake cewa وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى a cikin iktida'u siratul mustaqim yayi wannan magana cewa wa kadhalika ma yuhdithuhu ba'd an-nas abinda wasu mutane suke aikatawa wato na maulidi kenan yake isharan cewa waɗanda suke aikata maulidi sun kasu gida biyu akwai waɗanda suke yin maulidi wato mudahatan lin nasara fi milad isa alaihi salam su suna yin maulidi ne saboda koyi da wato a kiristoci saboda su suna yin maulidi idan domin tunawa wato idan ranar haihuwa annabi isa alaihi salam ya zagayo suna yin maulidi wato suna taruwa suna yin maulidi domin wato zagayowan isa alaihi salam to daga cikin waɗanda suke maulidi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai waɗanda suke cewa to tun da suna kiristoci suna yi to mu ma me zai hana ba za mu yi ma annabi mu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kashi na biyu su ne waɗanda suke yi su jahilai ne wato ba san ma hukuncin maulidin ba ba san shin haramun ne ko ba haramun ba su dai kawai suna yi ne saboda wato nuna soyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa yake cewa imma muhabbatan linnabi wa ta'ziman wannan su ne kashi na biyu sai yake cewa wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al-mahabba wal ijtihad Allah subhanahu wata'ala zai iya masa sakamako wato ya ba su lada saboda wannan so da yake cikin zuciyansu da kokari da nuna so ga a cikin zuciyansu wanda so so na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa la ala bid'i ba wai akan wannan bid'an maulidin ba min ittikhadhi maulidin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam idan na riko da wato yin maulidi domin zagayowa haihuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma'a ikhtilafin nasu fi maulidihi a duk da cewa malamai wato sun yi saɓani ma a wani lokaci ne aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin littafin da muka ambata jiya wanda suka bid'anta maulidi daga ciki babban littafi na al-mi'yar muri na babban malami ahmad bin yahya abu abul abbas al-wansharisi a cikin littafin nan wato yayi bayanin hatta haihuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa yi sabani an haife shi ne a watan ramadan wasu na a watan rabi'ul awwal sannan bayan wannan sabanin na wasu ganin a ramadan wasu na ganin a rabi'ul awwal aka ƙara saɓani kuma in ma a ramadan ɗin ne ko rabi'ul awwal wani yini ne ko wani dare ne yake cewa akalla maganganu za su kai guda hudu a can wato wani rana ne ko wani wata ne aka aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka wannan magana a shekul islam ibn taimiyya abinda yake cewa allah zai iya ba su lada ba wai akan bid'an ba na maulidin da suke a'a a kan abin da ke cikin zuciyarsu na san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake nufi to saboda haka yan bid'a suke faɗan wannan akwai ban mamaki in ma dai su ba su karanta wannan maganan ba ko kuma sun karanta shi amma wato ba da kyakkyawan zuciya ba ko kyakkyawan manufa na fahimtar abin da Sheikhul Islam yake nufi saboda a cikin wannan magana maganan tana da tsawo wanda ba dole sai na ambaci maganan ba baki daya kuma ya yi ya yi irin wannan a wurare da dama a wannan littafi har zuwa inda yake cewa inna ma kamalu mahabbatihi wa ta'zimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa tibai amrihi wannan wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahiran wannan duk yana nuna cewa wato wato wannan yana nuna cewa shekul islam ibn taimiyya wato yana difa'i ne akan sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wai akan wannan bid'a ba wato yana rugurugu da bid'an ne yana rushi ta ne yana kace-kace da ita ne to wannan da shine a takaice abinda shekul islam ibn taimiyya yake nufi a wannan magana nasa abu na biyu da kane nemi neman ƙarin bayani a kai shine ah, hadisan abu huraira wanda ya zo cikin sahihul bukhari wanda suke kafa hujja da shi to wannan eh, suna kiyasi da cewa eh, cewa ai shaidan ya koyar da shi wani ilimi kuma ya karba ko an karbe shi da taya ba za a ambaci in ma kirkira ba za a ambaci su ba za a karbi abin da suke yi ba tunda su ma sun karba ne daga fatimiyun ko eh, ubaidiyun kamar yadda muka yi bayani jiya to a takaice a wannan hadisi wanda ya zo cikin sahihul bukhari na abu huraira wannan hadisi mu mun san shi ne bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya yi yayi ya yi bayani kuma magana annabi wa wahyi ne kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya bayani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha saboda haka wannan kiyasi da suka yi kiyas ne ma alfari kiyas ne ma su su nuna mana annabin da ya tabbatar masu da abin da suke yi ba ma annabi ba sahabi ba ma sahabi ba tabi'i su nuna mana wanda ya yi ikirari ya tabbatar da abin da su suke yi wannan hadisin abu huraira annabi ne ya tabbatar mana kuma mu mun yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da maganganunsa ga baki daya cewa wato wahayi ne waɗanda suka inganta tunda allah ya yi taskiya ɗinsa wannan shine ƙarin bayani akan abin da ka nema والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته